Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To jama'a barkanmu da wanga lokaci. Wanga sanarwa yana fitowa daga Telford and Rickin Council. Dangane da wanga cutan coronavirus wanda yake yana tare da mu. To muna so mu kare ma dukkan jama'a ka shaidi da wanga cuta da yake yana nan kuma da irin matattakin da muke son mu doki ma wanga cuta kuma da irin ka'idodin da aka ajiye muna ƙara tunasar da jama'a duka baki da a yi haƙuri a bi wannan dokokin da aka ajiye da matattakin da aka ajiye baki daya yana daga cikin matattakin da aka ajiye ba son mutane su a hadu su kai mutane shida alal misali ba son wani iyalin wani gida ije taro da iyalin wani gida a cikin gidan iyali guda kuma mutane ta su hadu ba son su hadu su fi mutane shida kuma ana kara tunasar da mutane a ta rufe fuska abin da ya danganci baki da hanci shine a turance a ta sa face mask mabancin haka ana kara tunasar da mu dukan baki daya mu ba tsakanin mu kawo mita biyu mun zo da mu fira da wani da yake bashi cikin gidanmu ko wanda yake ba mu tare mu ta ba da mita biyu tsakaninmu wannan yin haka zai kara nakasa da wanga ciwon da yake na tare da mu kuma bugu da kari in mun yi haka zai taimaka ma wanga gari namu na telford and rikin kuma zai taimaka ma ma'aikatanmu kuma zai taimaka ma mu duka mu baki daya so jama'a muna kiran ku duka baki daya yan telford and rikin council mu bi dokokin da aka ajiye mu samu zaman lafiya ga wanga cuta السلام عليكم ورحمة الله